matasa da fatan kuna cikin koshin lahiya mun goyi da da kuke wajen sauraron labarin na yau biyu ga bi da shekara ta hudu ni jihawa usman ina tare da mutar muhammadu barka da zuwa mutari yau Lafiya kalau malama hawa me kika zo muna da labarun a yau. Za mu taɓa wani al'amari mai bin al'ajabi ga rayuwar matasa cewa da shan miyagun ƙwayoyi a cikin makarantu a Zandar da Arlet. Takaitaccen rahoton ne zai kai mu Agadas inda za mu haɗu da wani ayarin wayar da ke na Sahel Barkers kan sa hular kwano da kawo agaji. Sai kuma labarin wasanni da zan murhe labarin da shi. Yau da 'yan kwanaki kudaden naira sun haɗe. Wani al'amari da ke kawo cikas ga gurin matasa a gingimi ga rahoton Maina Abdullahi. Matasan gundumar gingimi da ke jihar Difa na fuskantar matsaloli dangane da faduwar darajar naira kudin makwabciyar kasa Najeriya. Mutuna muku cewa wasu yankuna na wannan jiha na amfani sosai da naira. Wani al'amarin na taka musu birki wajen cimma gurinsu kamar yadda waɗannan matasa ke bayyanawa. Mu a matsayin mu na matasa muna shan wahala. Da za ka gani in ka je kai irin ko wani leburanci ko dai akan sana'anka an baka wani abu kaɗan ma in ka zo za ka ma kanka kuma ka ma wani ma. To yanzu abin da za a baka din kai karan kanka ma bayyaye yi balle ka ba ma wuri. faduwar naira nan ya kawo mana cikas ba ma kadan ba a jihar tamu ta difa wannan gaskiya mun shi amfani da naira wani bai zai san miye ma sai fa in ba wata ya mutu kuma wata ya mutu ma mutum ba aikin gwamnati yake ba talaka ina shi ina sai fa. bashir muhammad wani dan kasuwa da muka haɗu da shi a gingimi ya bayyana tasirin faduwar darajar naira musamman tsadar rayuwa. fisabilillahi faduwar naira nan ba abun da ka taba yanzu na za ka jin daɗi abun na hannun ma zai kare kare babu komi babu gaba babu baya lera fiye wata da naira biyar naira goma muna saye yanzu naira ashirin dubu yobe ka gani tsada ne ya kai tsada siti da dubu biyu da dari biyar ina kudi magana kudi babu masala mu bodan nan ne duk akan talaka ne zai kare tsadar rayuwar namu gwamnati ya tashi ya saya mu samu sauki rayuwa Wannan karyewar darajar Naira ta basata ta yi tasiri a kan kasuwanci na gida da kuma ayyukan kasuwanci na matasa yayin da ya rage kwanaki kaɗan a suma azumin watan Ramadan. Shan miyagun kwayoyi da matasa ke yi a cikin wasu makarantun zardar na ta yadda hankulan al'umma. Domin shawo kan wannan al'amari ƙungiyar matasa na da'ira ta biyu ta soma wani ayarin wayar da kawuna cikin makarantu da aka tantance. Wakilinmu Ali ya yi hira da Sanusi Halilu Sanusi Adam mamba na kungiyar. la consommation des stupéfiants auparavant c'était dans le riz ou bien shan kayan maye a cikin hanyoyi ne ake yin sa a da amma a yau cikin makarantu akwai ɗalibai da yawa da ke shan kayan maye kuma hakan na yin bana mai yawa ɗalibai da dama idan suka sha suna hita hayyacin su sai su aikata miyagun ayyuka kamar sata da fyaɗe ɗalibai sun karbi kira domin amsoshi da dama su ne suka bada su saƙon da muke son mu tura musu sun san da abin tuni mu mun idisa ne kawai shugaban makarantar ya shinshina muna ya gamsu da labarin da muka bada za su kafa kwamitin ɗalibai da zai ci gaba da aiwatar da irin waɗannan ayyuka a cikin wannan makaranta. Wani ayarin wayar da kai da ke wakana a Arlita kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da don hora kan yanar gizo a cikin makarantu. Ƙungiyar matasan ce ta tsara shi, ana an fara shi ne a ranar 26 ga watan Fabrairu kuma za a ci gaba har zuwa 17 ga watan Maris na wannan shekara, kamar yadda gungun Muhammad Dantanin ya haɗa mana rahoto a kamar haka. Majalisar matasan Arlit ta kaddamar da wani rangadin wayar da kai akan shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma ta'addanci akan yanar gizo musamman fannin matasa da 'yan makaranta. Wannan rangadin zai kewaye makarantu guda goma na birnin Arlit. Shugaban babban kotun Arlit shine ya dafa wajen gudanar da wa'annan ayyukan sannan manufar ita ce a jawo hankulan matasa maza da mata su gane haɗuran da ke tattare da wa'annan maudu'an guda biyu. Duba da yadda shaye-shayen miyagun kwayoyi yake ta ƙara yaɗuwa a cikin makarantun garin alzit Matasa da dama ne suka tsinduma a ciki, wannan ne ya sa majalisar matasan ta tsara wannan ayyukan. Wayar ma masu kabu-kabu kai kan mahimmancin saka hular kwano da kuma kawo agaji na gaggawa shine makasudin ayarin na Sahel Bakers. Ƙungiyar masu tuƙa manyan motuna ta tsara wannan aiki daga 23 zuwa 25 ga watan Fabrairu da ya shige a Agades. Anise Karim ya haɗa muna wannan rahoto. Bayan wata 'yar karamar nuna ƙwarewa da suka yi a cikin garin akan manyan baburansu, 'yan gungun Sahel Bikers sun jayo hankalin masu injina musamman 'yan kabu-kabu akan mahimmancin sanya hular babur Mohamed Algumare ta ɗaya daga cikin 'yan gungun bikers. Mun zagaya cikin gari kuma mun tattaro mutane da yawa don su zo wurin haduwar a tribune. Mun nuna wa jama'a abin da ke faruwa idan kana da hular kwano da kuma in baka da hular kwano. Yau da an samu hatsari ana samun tabuwar kai. Ba kuna saka hular kwano saboda 'yan sanda ba ne, saboda tsaron lahiyar ku ne. Kenan yana da muhimmanci a kare kai, sannan a bi ka'idar tuki a kan hanya. Ana samun hatsari da yawa a Nijar, kuma ba a san matakin da ya kamata a ɗauka ba. Ba kowane lokaci sojojin kwana-kwana ko jami'an sami suke kusa ba muna kokarin fahimtar da mutane yadda za su iya su hana jini ya zuba ana iya ceton rayuka da yawa ta hakan akan wannan ma muna wayar da kan jama'a wannan aikin na gungun masu babura sahel bikers ya samu karbuwa sosai duba da yadda dimbin jama'a suka halarci taron da yawa sun ɗauki alkawari na sake yada wannan maudu'in ga makusantansu domin a samu kowane mai abin hawa ya kiyaye dokoki da tsare-tsaren hanya. Sun gwada muna in mutum ya haɗarin mashin hular kwano ga yanda ake a hidda ga yana yana dan gwalgwadawa daga yau mun san muhimmancin hular kwano. Tunda sun gwada mana gaskiya an kai akasi da in kana sare ta abin yana zama ka sauki fara fara da baka sare ita. Yanzu muna nan mu ci gaba muwa da waye ma ƴan uwanmu wanda samu suka zo ba da cewa sun nema kura kuɗin su ne su tunda tana da muhimmanci sosai. Daga yau mun karɓe shari bisa ɗari za mu fara aiki da shi yarda. Ana sa ran wannan da na masu babura a karon farko a birnin Ayir ya zamanto kyakkyawan misali ga matukan garin har suka ga kiyaye ka'idodi da dokokin hanya. Labarin na motsa jiki tare da Asuma na Shina. ana ci gaba da wasannin super league na kwallon kafar nijar rana ta takwas ta soma da rashin nasarar jagoran kwamɓalar tawagar is fan da tawagar gard national wadda ita ce ta uku ta lalasa ta da ci uku da nema duk da wani rashin nasarar is fan na rike da matsayinta na jagoran super league da maki tara a gaban tawagar nijar wadda ita ce ta biyu wasannin za su ci gaba a hilayen wasannin kwallo daban-daban na ƙasa a dai bangare an kaddamar da bakin dokin iska dan filinge karo na bakwai wata haduwa ce ta musanyar fasaha da ke karfafa hulɗa ta haɗin kai da ci gaban al'adu a yankin. Nan muka zo ƙarshen labaran na matasa na yau sai mu haɗu gobe a daidai wannan lokacin tare da wasu sabbin labaran. Kuna iya sake sauraron labaran akan lamba uku biyar tare da layin 'yar kyauta har izuwa kira biyar.